C'est une zone eh, où le mariage précoce est très pratiqué. Karkara ce inda ake aiwata auren gaugawa sosai mutane suna dogara ne ga addini wanda kuma ba su da cikakken masaniya a kansa don su auratar da 'ya'yarsu ba tare da ta kai aure ba. Gaskiya bala'i ne da ya yarbe karamar hukumar kau. To waɗanne irin matakai ne yankin ku yake ɗauka Allah ya sa a lokutan bayan nan mun samu mun zartar da kewayen ran gadin wayar da kai da dama inda muke jan hankalin mahaifa da cewar ita yarinya bai kamata ba a auratar da ita shekarunta ba su kai ba wani bin ma ba da son ta ba ko da za a aurar da ita ya kamata a bari hatta balaga hakan zai ba ta damar idan tana makaranta ta idasa karatu nata mun tattauna da malamai kuma gaskiya sun taimaka mana sosai wajen ƙara wayar da kan al'ummomin da cewar yawo waje ba a kawar da wannan tabi'ar. Mun gode wa Allah an samu sauyi sosai. Lalle ba ma cewa an kawar da matsalar baki daya. to amma matsala ce da ya kamata a ci gaba da kokowa a kanta. Ko za iya kesta mizalin auren wuri zuwa kashi nawa? fitar kissar. Watakil zai zama wani gudu ba wurin zuwa. To amma mun lura dai da 'yan mata na zuwa makaranta sosai kuma ba sa aure sai sun balaga. Can da suna 'yan ƙanƙana kwarai ake musu aure. Wani bin suna ma ajin firamare. To amma yanzu mun lura da yawancin ɗiya matan wayan nasu na dakatarwa har sai 'ya'yan nasu sun samu diplomar bapc Dalilin da ya sa kenan kason ya sassauta fiye da kaso 50 cikin 100. Baya ga ci gaba da riƙe ɗiya mata makaranta wace matsala ce kuke fuskanta a nan karamar hukumar kawo. Karamar hukumar mu wuri ne inda matasa samari ke tafiya yawon cin rani mafi yawa sai su auri 'yar yarinya kuma su tahiyar su a kasar Libya ko wata ƙasa inda za su yi shekara ɗaya zuwa biyu. An samu irin wannan halayen da dama inda yarinyar da aka wa auren gaggawar bata san ma mijin da aka aura mata ba. Yanayin da yake iya haddasa samun juna biyu miji bayanan da kuma rabuwar aure da dama. Ta wajen mu suke zuwa ma ta shafin yanar gizo su shaida mana wannan halin da suke ciki don mu kawo musu agaji da mun samu labari sai mu nemi mafita a nan tsakanin mu bayan mun kwankwance matsalar an mun samu mafita to a nan wajen mu komi zai tsaya sabanin haka kuma sai mu isar da maganar a hukumomin da suka dace don ɗaukar matakin da ya waje ba.